الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير يبود كلالي da godiya الله wanda ya halarci sammai da ƙasai ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba, wanda ya sanya ‘yan aiki a cikin mala'iku suna zartar da abubuwan da ya tsara, daga cikinsu akwai masu kai wa annabawa wahayi, waɗanda ya ƙarfafa su akan isar da abin da ya ɗora musu amanarsa a cikin mala'ikun, akwai masu fikafikai biyu, akwai masu uku, akwai masu huɗu, suna tashi da su don zartar da abin da aka umarce su. Allah yana ƙara abin da ya ga dama a cikin halitta na wata gaba ko kyau ko sauti hakika Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa